من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أتكلم إنسان إيقان صدقة دراوسة ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar uku a watan ramadan na hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da goma sha tara a watan biyar na miladiya ta 2018 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa dai gwargwado wanda muna cikin sura ta biyu suratul baqara za mu tashi akan aya ta goma sha tara bayan ɗari biyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم يقول الحق تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كان العرب في الجاهلية يشربون الخمور ويتقامرون وجاء الإسلام فبدأ دعوتهم إلى التوحيد والإيمان بالبعث والإيمان بالبعث الآخر إذ هما البائث القوي على الاستقامة في الحياة ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والعديد من أصحابه وأصبحت المدينة تمثل مجتمعا إسلاميا وأخذت التشاريع وأخذت, التش... وأخذت الأحكام تنزل شيئا فشيئا فحدث يوما أن صلى أحد من الصحابة الصحابة بجماعة وهو ثملان فخلت في القراءة فنزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكانوا لا يشربونها إلا في أوقات معينة وهنا كثرت كثرت التساؤلات حول شرب الخمر فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر فأجابهم الله تعالى بقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فترك الكثير كلا من شرب الخمر ولعب الغمار لهذه الآية وبقي الآخرون فكان عمر يتطلع إلى منعهما معا باتا إلى منعهما منعا باتا ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فاستجاب الله تعالى له ونزلت آية الماعدة وبنجي تبارك وتعالى أتكن ونن آية أككرنتا أككرنت larabawa sun kasance a lokacin jahiliya idan aka ce lokacin jahiliyar larabawa ma'ana kafin zuwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam kafin bayyanar manzancin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a cikin su a cikin al'ummarsu suna rayuwa ta jahiliya rayuwa ta san zuciya rayuwa ta su yi abin da suka ga dama su bar abin da suka ga dama dan babu wata doka babu wani tsari daga Allah babu wani littafi a hannunsu babu wani tsarkakakken addini da suke addinin su ma da suke a wannan lokaci shine bautar gumaka akwai gumaka guda 360 adadin kwanakin shekara wasu an danna su a cikin ka'aba waɗansu an sa su a sama waɗansu an kewaye su da farfajiyar ka'aba akan haka rayuwarsu take suna shan giya suna caca suna duk wani abin asha wanda yake bai dace ba suna cikin wannan hali sai musulunci ya zo sai allah ya aiko da manzansa annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam musulunci da ya zo suna cikin wannan yanayi na shan giya na caca na kisan kai na binne 'ya'ya matansu da rai idan aka haifa mutum ya mace da rai sai ya binne ta wai saboda an yi masa abin kunya an haifa masa wacce ba za ta hau doki ta je yaƙi ba an haifa masa wacce ba za ta gaji gida ba an haifa mata wacce karshen ta gidan wani za ta tafi saboda haka sai ya zama baya jin daɗi ubangiji ya bayanin yadda suke yi a wannan lokaci wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun ubangiji tabaraka wa ta'ala ce a wannan yanayi a wannan hali da suke ta rayuwa ta jahiliya idan aka yi wa ɗaya haihuwa aka ce an haifa masa ya mace matarsa ta haihu amma ta haihu ya mace shine Allah ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka gaya musu aka yi wa ɗayan su albishir matarsa ta haifi ya mace zalla wajhuhu muswaddan sai fuskarsa ta murtike fuskarsa ta yi baki kiran ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi ya zama ya tawara min alqaw yana buya baya son a ganshi min so ima bushira bihi kada abokan su haɗu da shi wala na ji abin kunyar da ya faru a gidanka ashe uwar gida ta sauka ashe an samu wata mace ko kaza kaza da sauransu sai ya dinga boyewa daga ƙarshe sai ya tunani cewa yanke hukunci ya binne wannan yarinya da rai ko kuma ainihin wato ya riƙe ta a wulakance to ci haka rayuwarsu take rayuwa ce ta jahiliya rayuwa ce ta son zuciya suna cikin wannan rayuwa sai allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da mutum zai samu ya ci nasara a rayuwarsa cikin abin da Allah ya aiko da manzo shine ya samu ingantacciyar aƙida dan idan ya samu ingantacciyar aƙida ya san duk abin da zai dan Allah zai yi ko dan Allah zai bari amma idan ba shi da ingantacciyar aƙida son zuciyarsa zai zame masa Allahnsa zai zame masa allansa in son zuciyarsa ya masa daɗi ya yi kaza zai ko dai ne ko ba da dai ba ne in son zuciyarsa bai riya masa ko bai yi masa daɗin ya yi kaza ba ba zai yi ba ko da abin da dai ne to don haka sai ya zama farkon abin da ake so a samu aƙida idan society al'umma ta samu aƙida to sai kowa ya zauna lafiya domin kowa a zuciyarsa akwai tsoron allah tsoron allah na ɗan sanda ne na ubangiji da zai sa ka aikata alkhairi ya sa ka nisanci sharri lokacin da wannan da'awa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita sai ya zamanto aka fara karantar da tauhidi da imani da kuma tashin alkiyama dan suna inkarin yaya mutum zai mutu a binne shi ya rube ya rididdige ya zama turbaya ya zama kasa kuma a sake dawo da shi a raya shi da gangan jikinsa a tsayar da shi a tattauna da shi a yi masa hisabi a kai shi wuta ko aljanna suna ganin wannan ba zai yi ba amma kiyasi ne na hauka a hankalin ma babu hankali a cikinsa bare shari'a domin akwai hankali wanda ya ce bayan mutum ya mutu ya rube an binne shi ya zama ƙasa zai dawo da shi Shi ne fa wanda ya yi shi da babu shi da ba shi ba dalilinsa da shi sunansa babu zero ma bai kai ambace shi zero ba dan babu shi sai Allah ya mayar da babu ta zama akwai kuma akwai din nan Allah ya ce zai rasar da ita kuma ya dawo da ita wanda ya wannan akwai tunanin ma a hankali kai masa musu ka ce ba zai iya ba da fa babu abin aka yi shi da makerin da babu abu ya samar da shi ya kirkiro shi ya yi shi da wanda sai da abin ya lalace ya masa construction ya gyara shi wanne ya fi kwarewa na farkon ko na biyun na biyun bare ubangiji shi shine makerin farko wanda ya mayar da babu akwai shine kuma akwai dinnan zai dawo da ita don haka sai suke musu da wato cewa yaya za a yi a iza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id yanzu mu mutu mu rube mu zama ƙasa a dawo da mu wannan dawowa ce tana da nisa yiwuwarta suke musan haka to wannan alkur'ani sai kasance cikin kaso uku cikin kaso biyu na alkur'ani da ya sauka a makka alkur'ani in ka kasa shi kaso uku ma'ana kaso biyu ya sauka a makka sai ya zama cikin wannan kaso biyu dukkan yana kokarin ya kafawa wato mutane a wannan lokaci ingantacciyar aƙida da imani da tashin alkiyama can da suke inkari da shi domin imani da tashin alkiyama yana daga cikin abin da yake ƙara mutum imani ya inganta masa rayuwarsa ya sa in yayi kaza imaninsa zai gaya masa akwai sakayya ta alkhairi khairi akan kazan nan in kyakkyawa ne ko ta sharri akan kazan nan in ba kyakkyawa ba ne haka ƙur'ani ya ci gaba da karantar da su wannan yanayin tare da ana shan giya ana caca ba a kalle ta ba a wannan lokaci har sai da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira wato ya koma madina tare da ɗimbin ko mafiya yawan sahabbai muhajirai suka tadda sahabbai al'ansar mutanen madina sai aka wayi gari birnin madina ya zama wato wani birni ne wanda al'ummar da suke rayuwa a cikinsa sun sha bamban da waccan al'ummar da ta rayu a makka al'ummar da ta rayu a makka tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ne kala biyu kala biyu na farko in ma tsantsar masu imani irin saiduna abubakar saiduna umar saiduna usman da sauran sahabbai wanda suka yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ko kaso na biyu su ne waɗanda suke mushrikai masu bautar gumaka irinsu su abu lahab walidu ibn al maghira irin su bin khalaf da sauran waɗannan da ire-iren wanda ba su imani ba kaga susaitin makka kalan mutane ne guda biyu zunzurutun muminai da zunzurutun kafirai wanda Allah ya ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu su tsantsan kafirai ne wa'azi bai sa su canza rashin wa'azi bai hana su canza wannan ba abin da yake canza musu su duk daya wai makaho yayi dare zai tafi gida aka ce ai dare yayi ce to da safan gani nake <laughs> ai a bashi ma ya tafi gida da daddaren duk daya ne dan haka sai i zamanto irin wancan kalan mutane guda biyu su ne a society a mujtama na makka da aka dawo sama na madina garin madina society madina sai mutanen suka zama kala hudu kala hudu in ka ɗauko waccan kala ta mutanen makka aka samu tsuzun zurutun muminai su ne waɗanda suka yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallama su ne wanda farkon ayoyin bakara guda biyar suka yi magana a kansu daga alif lamim zalikal kitab zuwa ula'ika humul muflihun sai kuma ainihin wato zunzurutun kafirai su ne waɗancan mushrikai wanda suke ainihin a makka wanda ayoyi guda biyu cikin bakara suka yi magana a kansu الناس إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سيكم عينهم واتو ودن سكلا ودن سكسابين أكسوني واتو منافقي أمدينة سوني وند الله يمغنى أكان سكين سورة البقرة آيوي goma sha uku cewa waɗannan wato munafukai su waɗansu mutane ne masu ruwa biyu anguli ne da kan zabo waɗansu mutane ne wanda suka ce za su raba kafar su biyu ɗaya a mota ɗaya a jirgin sama ma'ana za su zo a zahiri tare da muminai har a yi sallah da su amma a baɗini kafircin su yana nan kaga an ƙara samun waɗannan mutane wanda suke da ba irinsu a makka da kuma waɗansu mutane waɗanda suke su ne asalin mazauna madina wanda suke yahudawa ne su ne yahudu banu kainuka da yahudu banu quraiza da yahudu banu nazir waɗannan dukkansu yahudawa ne jikokin wato annabi yaku kaga society madina ya sha bamban a aƙida da irin na makka aƙida a makka kala biyu ce zunzurutun musulmi da zunzurutun kafirai amma a madina an kara samun yahuda an ƙara samun wato munafukai kenan to da aka dawo madina duk da haka yanzu society madina ko birnin madina tare da wannan bambancin akidu ko bambancin irin mutane amma dai society ne na musulunci tun Da daula ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa ta ya canza mata suna daga asalin sunanta na da na sunan wani mutum ba imlaki da ya kafa ta da ake kira yasrib ta tashi daga wannan ta koma madinatun nabawiyya ko taibatu tayyiba ma'ana madinar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bahaushe ya fi saninta da madinatun munawwara ita ce taibatu tayyiba duk wanda yana daga cikin sunanta taiba ko kuma wato madinatun nabawiyya binnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jagoransa wato shugaban kasar wannan birni shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba sai an gaya maka birni ne na shari'a ta musulunci ba dan haka sai hukunce hukunce suka fara sauka wanda da a makka waɗannan hukunce hukunce ba su sauka ba aƙida ake ƙoƙarin tabbatarwa yanzu aƙida ta tabbata mutane sun san Allah sun san wa za su bautawa sun san wa za su yi dan shi wa za su bari dan shi amma yanzu kuma ahkamu na shari'a kamar yadda wannan sura da muke karanta suratul baqara take zuwa da waɗannan hukunce hukunce za ta zo da abin da ya shafi wato mu'amala abin da ya shafi ibada ya za a yi azumi ya za a yi aikin haji ya za a yi zakka ya za a yi zamantakewa ya za a yi rayuwar aure ya za a yi wato abewa ya'ya hakkinsu a ba su tarbiyya me ya kamata a kauce don a ta hankali me ya kamata a gujewa domin hankali kada ya gurbace? sai irin waɗannan hukunce-hukunce sai suka yi ta sauka cikin a wannan wannan yanayin suna sauka giya ba a yi magana akan halaccinta ba ko haramcinta su sai wani ɗan tsokaci da ya ɗan biyo a kanta wanda kila a cikin darasi za mu biyo ta kansa don haka sai aka wayi gari wata rana wani daga cikin waɗannan sahabbai sun haɗu sun ci abinci a gidan wani aku cewa ya gayyace su cin abinci bayan an ci abinci lokacin sallah ya ta isha'i sai aka tashi sallah saboda cikin abincin na an kagiya don allah bai haramta ta ba a wannan lokaci da haka da suka sha ɗaya ya tashi ya yi ya jagorance su sallah lokacin sallah ya yi sai ya ya cuɗa kira'ar tasa waɗansu malamin ah, asba babu nuzul suka ce ya karanta wato Oh, kwaliya cikin wannan karatun sallah da za su yi ko da yake yi na sallah isha'i sai karanta kuliya ayyuhal kafiruna abudu ma na wa abudu na da ya cire wannan lalala din kaga ira'ar ta samu cudewa kenan Allah ya ce ka ce da kafirai ba zan bauta abin da za kuke bautawa ba ka cire wannan ladin sai ta ce zan bauta abin da kuke bauta kuma ba za ku bauta abin da nake bauta ba sai ka cire ladin sai ta ce kuma za ku bauta abin da muke kuke bauta kaga an zama abu ɗaya kenan sakamakon wannan wato abu da ya faru sai allah maɗaukakin sarki sai sahabbai suka shiga cikin wato ta sa'ulatu. tambayoyi dangane da lamarin harkar giyan nan fa mun lura in an sha tana taba hankali in an sha tana kawar da hankali in an sha tana sa maye a musuluncin nan ba wani hukunci ku akan ta irin waɗannan ta suka yi ta zuwa lokacin da waccan abu ya faru na wancan yanayin sallah sai allah ya saukar da aya ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara Allah ya kira masu imani ya ce kada ku saci sallah kuna halin maye sai shan giya sai ya rayu ya ragu kai kusan kaso kaso bi cikin uku sai ya sai ya ragu saboda an ce wato kada ku saci sallah kuna halin maye sai zama ga wanda zai sha zai lissafa in azhar ta yi ko azhar ta kusa ba zai sha ba akwai sallar azhar in azhar ta yi tsakanin azhar da al'asar ba tsau dogon lokaci ba zai sha ba har ta sake shi ya yi sallah sai ya haƙura idan la'asar ta yi tsakanin la'asar da magaruba ba dogon lokaci ba zai sha ba in ya sha za ta riske shi wato ba za ta sake shi ba kafin lokacin sallah sai ya basa sai dai an an yi isha kan asuba kila akwai dogon lokaci to a nan sai a dan sha kaga wani yanayin shan ta ya ragu sosai sosai ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san wa wato abinda wato kuke faɗa cikin wato sallaku sai su kasance shan wato giya sai zama a waɗansu auƙatu mu'ayyana duk da haka sai ana ta tambaya to shine cikin tambayar lamarin hukuncin giyan nan ya yake ya yake sai allah maɗaukakin sarki sai saukar da wannan aya da aka fara darasin yau ta kanta ta 219 yas'alunaka anil khamri wal maisir ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka suna tambayarka suwa ne ne masu tambaya suwa suka yi tambayar anan suwa ne ne su imamu maliku sahabbai ne babu imamu maliku saboda me saboda shi mai eh shi ba sahabi ba ne sahabbai ne wanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke tambaya anil khamri wal maisir nan gane da alhamr alhamru shine kullu ma khamara al-aqla wa qattahu an kira wato giya da larabci da suna alkhamru ma'ana alhamr shine abinda a larabci ake ce da mayafi ko hijabi wato na mace ake kiransa himar abinda za a sa ya rufe mutum ma'ana giya ita rufe hankali take yi mutum yana da hankali yana da tunani da ya sha giya in ta giyan nan ta wato ta latsa shi sai ta rufe masa hankali sai zama duk abin da wani dan adam ake tunanin ba zai yi ba sai ya yi duk abin da ake tunanin wani dan adam mai hankali ba zai faɗa ba sai ya faɗa komai ma sai ya faɗa sai ya faɗa sai ya zama cewa in ya zo cikin mutane ga duk mutane kowa ba isa ba kai duk ma bayansa ne duk ma bayansa ne kowa da kowa shi kaɗai ne kai shi sayan su ma yayi haka za ta dinga gaya masa a kamar yadda wani mawaƙi yake cewa na shirabu ha fatatrukuna mulukan sun muna shan giya sai ta mayar da mu sarakuna shi yasa za ka ji masu shan balanin balanin sai ka komiye sai su ce sun hau duniyar sama wai yana duniyar sama ku duk a ƙasa kuke shi kaɗai shi ne a duniyar sama sai ya aikata abin da yake so zai iya komai zai iya zagin babarsa zai iya yanka babarsa abin da in hankalinsa ya dawo ba zai iya wannan ba zai iya tafiya tsirara zai iya gaɗin ya ga taron tumaki ya faɗi ya ce baba ina wunin ku duk zai iya wannan saboda mi saboda hankalin a rufe yake shi yasa ake kiranta wato alhamru saboda ta rufe hankali wato mai ita ba shi da ba baya rarrabe tsakanin dama da hagu baya gane menene daidai ko me ba daidai ba suna tambayar ka dangane da alhamru wal maisir da kuma ita kicata caca ita ma da illolin da take wato haddasawa a cikinta na wato wadda take haɗa rigima da faɗa da gaba tsakani da juna da kuma duk tabarmar da ake zauna aka zauna <clears throat> ake caca da wanda yake ci da wanda ake cinyewa <clears throat> ba wanda zai ji kiran sallah ce a tafi masallaci wanda yake ci allah ba bashi sa'a so yake ya kare kudin hannun wanda yake cinyewa wanda ake cinyewa cewa ga kudinsa can yanzu zai samu dama ya kwato su wa zai ce a tashi a tafi sallah a cikinsu babu mai cin ko wanda yake sa ran zai cin babu daya sannan zaka me zaka ji ana yi zage-zage ana dannawa juna ashar ba wanda zai yi salatin annabi a tabarmar da ake ake ake caca saboda ba mahallin bane ba wurin bane irin wannan za ta yi ta faruwa sai allah maɗaukakin sarki ya ce suna tambayar ka dangane da ita giya dinnan da caca ƙul cikin amsa suka ce fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas suna da zunubi suna da laifi babba a cikinsu a cikin yinsu, ko aiwatar da su akwai zunubi akwai laifi babba wa manafi'u da kuma wani ɗan amfani linnasi ga mutane ga, mutane dangane da waɗannan abubuwa sakamakon wannan da ce wa amma wa ismuhuma amma laifinsu ko zunubinsu ko illolin da yake cikin giya da caca akbaru min nafihima ya fi wato amfanin da yake ciki da yawa sai suka bar wato shan giyar sakamakon wannan aya suka ce su ma sun ma haƙura sai yan kaɗan waɗansu suka ci gaba suna sha tun da dai har yanzu haramci bai zo ba sayyiduna umar kullum yana kallon masu shan giya da yanayin giyar da abin da take sa su da halin da suke shiga kullum sai daga hannu ya addu'a ya ce allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah ka yi mana cikakken bayanin da za mu waraka dangane da giya haka yake daga hannu yake wannan addu'a Allah ka yi mana cikakken bayanin da za mu waraka cikin lamarin giya har yanzu ne ba mu samu cikakkiyar waraka akan bayaninta daga gare ka ba ya Allah sai Allah ya saukar da wannan aya ko aya ta 90 can cikin suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله مدوكين سركي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم ان يوقع بينكم العداوه والبغداء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن السلام ayati fa hal antum muntahun aya ta 90 zuwa ta 91 ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da haramcin akan giya wato kwata-kwata ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya kira bayinsa tunda yanzu mai imani ne zai ji an ce allah ya ce a bakka za ya bari mai imani ne zai ji an ce allah ya ce a yi kaza ya yi saboda imaninsa yana sa shi yana hana shi imanin sai yana sa ya karbi umarnin Allah na yi ya yi na hani ya hannu ce sa Allah ce ya hallazi na amanu sai Allah ya kira masu imani ya ce inna khamru kun ga al ita ce ma'ana giya kenan saboda tana lullube hankali li'annaha tukhamirul aqla wal ansab da kuma gumaka wal azlam da kuma kyamara kyamara wata ƙuri'a ce a wannan lokaci a jahiliya larabawa suke yi idan mutum zai aure ko zai tafiya ko zai shiga harkar kasuwanci ko zai shiga wata harka muhimmiya kamar yadda yanzu yadda jahilai ko marasa imani idan matsala ta taso masa zai je gidan boka su a wannan lokaci sai mutum ya tafi gidan wannan bokan wannan lokaci in ya je sai ya faɗa abin da zai idan tafiya ce zai yi sai ya ce tafiya zai yi ko kuma idan aure zai yi aure zai ko kasuwanci zai yi a duba masa akwai alkhairi ya yi in babu sai ya bari to shi kenan sai bokan nan sai ɗauko irin waɗannan abin da ake kira al'azlam al'azlam waɗansu masu ne aka aka yi musu makama aka takara kuma aka yi musu can kai ma'ana kamar kamar yanayin wuka ko mashi a jiki sai wani aka rubuta amara ni rabbi wani sai aka rubuta nahani rabbi irin waɗannan wato kamar alƙalima suke wani mashi ne aka yi aka sa masa 'yar kota amma a jikinsa an yi wancan rubutu wannan an rubuta amara ni rabbi wannan an rubuta nahani rabbi sai a yi da yawa a mara ni rabbi da yawa na hani rabbi da yawa ko kuma a yi ɗaya sai a sa kuma waɗanda suke babu komai da yawa sai a kawo tukunya sai a zuba su sai a zuba kamar guda goma ko sha biyu ko sha biyar sai a cikin wannan tukunya wanda ya zo a duba masa zai yi kasuwanci ne inda alkhairi ya yi ko zai yi aure inda alkhairi ya yi ko zai tafiya inda alkhairi ya yi ko zai yi kaza sai shi wannan boka sai ya ɗauko wannan wannan tukunya mai wannan masu sai ya zuba sai ya girgiza sai ya ce zari ɗauko ɗaya sai ka ɗauko ɗaya in ka ɗauko wadda ba komai sai a ƙara kaɗawa ka ɗauko sai ka ɗauko ɗaya cikin waɗancan in ka ɗauko a mara ni rabbi to sai ka je kai allah umarce ka ka je kai wannan abin in ka ɗauko na hani rabbi allah ya hana ni to ba za ka yi wannan abin ba shi ne su ne ake kira al'azlam shi ne allah ya tattaro su ya ce ya haɗa da alhamr ita ce giya da maisar ita ce caca da kuma al'ansab su ne gumaka da al'azlam su ne wannan wato abin wannan ƙuri'a sai allah ya tattaro su sai kira su mai ya ce rijsun min amalin shaitan ƙazanta ne daga aikin shaitan allah ya kira su ƙazanta kuma aikin na shaitan ne sai ya ce da muminai tun da su aka kira sai ya ce buhu ku nisance su la'allakum tuflihun in kun yi haka hakika za ku rabauta nisantar waɗannan abubuwa cewa shine shan giya da caca da bauta wa gunki da waɗancan kyamare ko harkar bokaye ayyuka ne na shaidan ku nisance su in kun nisance su za ku wato labauta tunda aka ce to amalu shaitan ne aiki ne na shaidan menene tukwicin shaidan cikin wannan aiki ko menene ladan shaidan ko menene shaidan zai samu cikin ya sa mutane su yi wannan aiki sai Allah ce inna ma yuridu shaitan abinda shaitan yake nufi ya sa kuku shagiya sha giya ko ya sa kuku yi caca ko ya sa kuku je wajen boka ko ku bauta wa gunki wannan wato aiki eh, an yi kai a bayyana kumul adawa don allah ya sa kiyayya da gaba a tsakaninku wal da kullatar juna duk wanda ya zo gazo da kudinka da dubinka ɗari wani ya zo da naira ɗari biyar sai kuka hau tabar macaca ga baki ɗaya kafin awa ɗaya sai ka ɗari sai ta zama ta wancan mai naira ɗari biyar kai ka zama ɗari biyar ɗin ma ba ka da ka cire rigarka ka sa ya cinye ah. ka ce ga abokinka a kusa ya ɗan ranto da allah ka da da kuɗinka ya ƙara can dubu goma ya baka shi ma ya ƙara cinye su ka tashi ga bakar yunwa ga bakin talauci dan Allah me kake kallon wancan wanda ya kwace maka kudi masoyi ko maki za ka ji haushinsa ko ba za ka ji ba ko za ka ji daɗinsa ne kaman babanka kai masa godiya ka ce ala saka da alkhairi tabbas adawa ta kulla a tsakani da za ka ji haushinsa a zuciya ce ina ma shegen nan ya haɗu da jakin can ya harbe shi ya suma in kwashe kuɗi na kizin za ka yi ta tunanin abubuwa iri-iri ina ma kaza ya same shi kai ta roga masa bala'i a zuciya ko da ba zai ji ba in kana sa, in kato ne shirgege ne ya fi ka sai ka yi zagin a zuciya in kana ganin wani fake-fake ne sai ka kwara ramar ashar a gabansa don kasan ba zai iya rama ba in ya rama za ka dankara shi da kasa don haka kaga sai kiyayya to wannan shine nufin shedan da ka waɗancan ayyuka shine Allah ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda cikin mai fil cikin shan giya walmaisir ɗan giya zai iya ta'addanci ya kashe kowa ya yanka kowa ya kona kowa ya komai ko babarsa ce yanka ta yana cikin giya ba komai ba ne in giyarsa ta gaya masa haka haka wato wacce harkar caca ta kan sa mai ita wanda aka cinye ji wancan haushi sannan waya suddakum an zikirillahi sannan ya hana ku ambatan allah wanda yake a tabarmar caca ko je caca aka cinye shi ba zai tashi ya tafi ya karatun qur'ani ko salatin annabi ba sai dai lokacin da ake cinye shi yana ashar bayan an cinye shi ya ci gaba da zabga ashar ya tashi ya tafi ya ta ashar shine salatinsa ba shi da salatin da ya fi ashar wa ne sala ba kuma zai san da ake yi da mai ci da wanda ake cinya ba wanda zai ce aje a tafi masallaci sai Allah ya ce to fa hal antum muntahun shin kun bar wannan laifi ko kun bar wannan shan giya da wannan harkar caca sayyiduna umar radiyallahu anhu dama mun yana addu'a yana cewa yana ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah kai mana bayani cikin lamarin giya bayanin da za mu waraka yanzu da Allah ya saukar da wannan aya ce fa hal antum muntahun sayyidina Umar ya zaga garin Madina yana cewa in rabbana in ya Allah Allah mun bari domin idan Allah ya ce shin kun bari ma'ana idan ba ku bari ba kenan akwai wani abu kamar tsawa ce kai wa yaro ka ce za ka bar kaza ko ka bar kaza ko ka kaza in gani ma'ana da ka ce yayi in ka ce in yayi me zai biyo baya ma'ana wata wani abubuwa ce za ta biyo baya da haka sai allah ya ce hal antum muntahun sahabbai da sayyiduna umar suka ci in ta haina ya Allah sai aka yi wagiya haddi a wannan lokaci ga wanda ya sha ta an kama shi a cikin maye ya sha giya sai aka yi masa haddin bulala arba'in wanda daga baya sai nuna umar ya zauna da irin su sai nuna abdulrahman bin auf da sauran sahabbai wato aka kara wannan wato haddin arba'in ya zama zuwa wato tamanin shine allah maɗaukakin sarki yake bayanin wato wannan wato haramci ko kuma bayanin giya a wannan mataki ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ويسألونك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع Linnas, suna tambayar ka dangane da alhamru ita ce giya wal maisir qul fihi ma ismun kabirun domin shi yasa ma larabawa tun a jahiliya suna kiran giya al'ismu al'ism shine ma'ana zunubi ko laifi kamar yadda bahaushe ma yakan yi wannan hausan ya ce kamar uwar me uwar lada uwar laifi ko yakan ce kamar uwar laifi ya mata take haka shi ma tun wato a jahiliya larabawa wani sha'iri yana mata waka yana cewa sharibtul isma hatta dalla aqli Kazal ismu yazhabu bil uquli ismu yazhabu bil uquli yake cewa sharibtu al isma yace na sha zunubi ma'ana ya sha giya ya sha giya kenan ita ce kira yace sharibtu isma na sha zunubi ma'ana giya ya sha kenan sai ce hatta dalla har hankali na ya E sai yake cewa kazal ismu ita shi zunubi dama aka yi ma'ana yake giya kenan sai ce zahabu bil okuli shi dama ita giya ma'ana da ya kira zunubi ja tana gusar da hankali ma'ana wannan tun a jahiliya kenan gabanin wato zuwa musulunci ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fahal an muntahun shin kun bari ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya an yi wani tsokaci a kan giya wadda kafin wannan aya waɗansu malaman tafsiri sun rinjayar cewa kafin saukar wannan aya sai da waccan waƙa ko kissa ta auku wadda aka yi sallah wani daga cikin sahabbai ya yi sallah bai karanta ayoyin alkur'ani daidai ba aka saukar da ya ayyuhal ladzina amanu amanu innamal khamru abin nan kai ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kafin wannan duk da waɗansu malaman tafsiri suna rinjayar da wannan wato yas'alunaka anil khamri kafin wancan amma a bisa tsari aka yi tsokaci da wato ayoyin kamar yadda wasu malaman tafsiri suka nuna sai da waccan ta sauka shan giyar ya ragu sannan kuma wannan ta sauka ya alunaka wato anil khamri wal maisir sannan ita kuma wato ta ta ta sauka domin bayanin abin da ya shafi wato wannan giya da sahabbai suke wato tambaya a kai idan muka koma cikin wato wannan aya mu kalli fa'idodinta ko hukunce-hukuncenta na farko za mu ga wato sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne wanda yadda mutanen yanzu suka sa kuɗi da neman kuɗi a zuciyarsu da zarmewa akan kuɗi su kuma haka suka sa harkar addini da neman sanin addini da yadda za su bauta allah don su samu aljanna don haka za ka ga wani sahabi ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallama manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me kake so faɗi faɗi buƙatarka faɗi buƙatarka a gaya wa allah ya baka faɗi buƙatarka a yi maka in kai ne malam bahaushe me za ka ce ce 'yan naira biliyan ɗaya ɗin nan da 'yan dala biliyan ɗaya da ɗan kaza kaza da ɗan akawun can amurka kaza kaza amma shi da manzan allah ya tambaye shi me ya ce sai ya ce as'aluka murafaqatika fil janna me kake so sai ce ya rasulallahi ina son in zama abokin zamanka a gidan aljanna kaga shi ba nera ya nema ba ba ita ce a gabansa ba a zo Allah ya sa shi aljanna ga shiga manzan Allah ya gama morewa har ta gaban abada duk wata wahala ta ƙare rannan ba tsufa ba mutuwa ba rashin lafiya ba takaici ba bakin ciki ba talauci ba damuwa duk wani abu da zai zama matsala a duniya ya zama babu babu babu babu sunansa kai kuma a gidan matsala sai ka nema a ƙara maka matsala tunda ka nema a ba kuɗi ai ka nema a ƙara maka matsala za ka zauna lafiya ne sannan hankali zai tashi sannan za ka ga ina za ka sa kanka ina za ka kwana me za ka ina za ka shiga ina za ka fita me za ka saya me za ka sayar da wa za ka yi business su wane ne abokin abokan business din naka me za ka siyo a sayar da wuri ka koma menene ya fi riba menene ba riba menene an siyo shi zai zama gwiwa ba za a sayar ba sai ya shekara menene in wawa wane ne in ka bashi kayan zai dama da kudin da wuri wane ne mai taurin bashi duk za ka yi ta bincike akan wannan wa kake bi bashi wa yake bin ka bashi Kwantena ka ta zo ko tana hanya a'a ba ta zo ba sai yaushe saura kwana na kullum a cikin wannan kake kai yanzu ka nemi yanzu ka sai matsala shi kuma neman warakar matsala yake ta gaba ki daya shi yasa sahabbai suke waɗannan tambaya wato suke tambayar manzon Allah yas'alunaka ma'ana suna tambaya amma yahtaju ilaihi fi umuri dinihim wa duniyahu suna tambayar abin da ya shafe su wanda suke bukata na al'amarin addininsu da ma duniyarsu yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ba su ansa wace irin ansa yake ba su yana ba su ansa ala hudan min rabbihi wa bayani yana ba su ansa a bisa shiriya daga ubangijinsa da kuma bayanai cikin wannan ansa sai ya nuna mana cewa giya da caca suna daga cikin kaba'ir zuru suna daga cikin manya-manyan kaba'ira laifukan da ake kira wato kaba'ira ma'ana zunubin da suke mai nauyi ya ce fihi ma ismun kabirun cikinsu akwai babban zunubi sannan cewa akan iya samun wani abu wani lokaci abubuwa guda biyu su haɗu a ciki abu ne kaza ne zan yi ko kaza nake so kazan nan da zan yi ko kaza nake so akwai alkhairi cikinsa akwai sharri cikinsa to a nan idan irin wannan abu ya bijiro maka a ka ta duniya za ta yi wani abu ya bijiro maka yinsa ana iya yinsa a dace da alheri ana ana iya yinsa a fada cikin sharri ko ana yin iya yinsa a samu amfani ko ana iya yin sa a samu cutuwa in ka samu kanka irin wannan abin ya bishiro maka yanzu ya za ka yi cewa kuma sai ka yi ko sai ka bari ba yadda za a yi ko ka yi ko ka bari waɗannan abubuwa ne guda biyu shi kuma abin ana iya dacewa ana iya rashin dacewa ana iya samun alkhairi ana iya samun kishiyar alkhairi ana iya samun amfani ana iya samun cutuwa idan ya bijiro maka irin wannan a rayuwa ya za ka yi wanne za ka ɗauka yin za ka yi ko bari bari kwata-kwata eh ko hmm? bari eh sai a bawa ai Allah ban maka zaɓi bari za ka yi sai ka bari ka haƙura ka tafi kai wani ka in za ka iya in kuma ba za ka iya ba sai an yi ɗaya ba ba za ka iya barin ba ya bijiro uhun mafi ƙanƙanta mafi ƙanƙanta ko mafi sauƙi ko mafi wato zama shine alkhairin aka ce yanzu aka ce giya a wannan lokaci kafin a haramta ta fihi ma ismun kabirun cikinsu akwai zunubi mai girma wa manafi'u nasi da ɗan amfani ga mutane a wannan lokaci me ya kamata su waɗansu su yi eh, shi eh muka ji muka ji da yawa daga cikin sahabbai aka koma janibin ismu din nan zunubin nan ko abin nan abin da yake ciki na cutar da hankali da dukiya da lafiya da kaza kaza duk ga suna a ciki amfanin shine a ce ga mai sayarwa ya ci riba ya ci riba ko kuma ga mai caca in ya ci shi ma ya ci riba wannan shine dan amfa aka kiyasta da cutuwar kuma da za a yi allah sai aka cutuwar ta fi yawa don haka sai ya zamanto barinta ya fi wato me ya fi yinta ko ci gaba da yinta sai ya zamanto da yawa suka bari sannan sai muka fahimci wannan shine ake kira A wato almuwazanatu baina darari wan nafa abinda musulunci yake cewa a samu almuwazana ya zama kana da wani sikeli irin waɗannan abubuwa in sun bijiro maka kowanne ɗora shi a sikeli ka ga wanne ya fi nauyi fa'idar ta fi nauyi ko rashi amfanin ya fi nauyi ko rashi sai ka rinjayar da abinda wato ya fi wato nauyi sannan kuma aka yi wani abu da ake kira a attari cewa da aka yi wannan tsokaci a wannan lokaci society ne da ya taso tun kafin zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallama a jahiliya sun saba da giya suna shan giya giyan nan wasu suna jin daɗinta kamar yadda wani yake cewa shi in ya sha giya ko in ya sha banalin ko fakalin ko tatalin in ya kwanta shi kenan sai ya shiga duniyar sama sai ya tabacci ba ruwansa da kowa ya yi tabacci ga uwarsa can cikin ta yana ciwo ko ta mutu ko ta rayu ko oho bai ji ciwo ba ko kaɗan wannan ba ta dame shi ba baya ransa baya zuciyarsa saboda mi saboda shi yana duniyar sama yanzu ya sha tatalin ko ya sha fakalin ko ya sha banalin don haka ba ruwansa da kowa don mutane ma awaki ne kai shine mutum don mutane bayi ne shine abin nan wai ai duk wata damuwa da da sanda da bai sha giya ba ya damu ba shi da kuɗi ba shi da aikin yi ba shi da kaza da ya sha duk wannan damuwar sai ta kau ai hankalin ne yasa damuwa hankalin ne yasa tunanin me ya kamata kai me idan hankalin ya tafi rishin damuwa ta zo ai babu hankalin ne shi yasa za iya yin komai shi ya sa ɗan giya ko ɗan daba ko ɗan abin nan idan ya sha abin maye da abin da aka ce ya yi musamman wato ɗan dabar da za a tura shi ya je harkar daba ya saru wancan ko ya kashe wancan ko ya yanki wancan ko ya saru wancan saboda mi saboda aikin da zai yi aiki ne na rashin imani na rashin tausai na rashin sanin ya kamata ga mutum ɗan adam ɗan uwansa wanda shi ba zai so a yi masa haka ba amma zai aika sai a bashi kuma kudin da zai shame abin da zai kawar masa da hankali ya wancan kaga ya yi wancan aiki da wancan ya sa shi kaga kai da za a sa kai a matsayin ka na matashi a sa ka je ka sari wani ko ka soki wani ko ka kashe wani kuma an baka abun maye ko kudin da za ka sai abun maye sai ka gane cewa shi wanda ya baka dinnan ya tura ka shin masoyinka ne ko makiyi Tana iya zuwa wurin ka saru wani kai a sare ka wurin ka kashe wani kai a kashe ka gurin ka illata wani kai a illata ka sannan ya kawar maka da hankali shin da ya kawar maka da hankali bai taimaki hankalinka ka samu abin yi ba ka samu aikin yi ko ka samu karatu ka samu ilimi ko ka samu ingancin rayuwa ko ka samu yadda za ka yi ka fita daga matsalar da take ka ta yau da kullun ce ko ta rana ɗaya ce ko ta biyu duk bai maka wannan ba sai ya baka kuɗin da za ka je ka sha abin maye idan ka sha ka hankalinka ya gushe to duk abinda da ya sa kaɗin nan ba ka da tunani za ka je ka aiwatar sai ka kalli shin wanda ya sa kaɗin nan da ya sa ka ka je ka yi wannan ba shi da 'ya'ya idan yana da 'ya'ya irin ya sa su yi irin wannan a cikin 'ya'yansa wani ɗanasa ya tura ya ce ya je ya saru wani wani ɗanasa ya tura ya ce ya je ya yi fada da wani wani ɗanasa ya tura ya ce ya je tara hanyar wani ya sare shi dan shi bukatarsa ta biya suna kasar waje suna gani shi yana can an kai shi kasar waje inda ba a ɗauke wuta 24 hours wato ajin su ma da ac ba ya ɗaukewa ɗakinsa da yake kwana da ac yana can kai kuma nan ya baka abin da zai kawar maka da hankali ka tafi in an kashe ka akwai wani wawan irin ka gobe sai ya tura shi da za ka tafi kashe wani sai wanan nan ya kashe ka shi kuma yana son a kashe wani gobe sai ya nemi wani wawan irin ka kai an gama da kai ka tafi lahira a banza a wofi gala tafiya lahirar bakin bunsuru kila shi in yanka shi aka yi ma za a yi a gashe da shi a ci kai kuma haka za a ɗauki mushen ka a je a binne dan Allah taimakawa rayuwarka yi dan Allah masoyinka ne dan Allah wannan yayi abin da ya taimake ka kai kuma sai ka tafi kana ihu da gajeren wando da wani askin ka ka fere gefen ga kanka gefen dama ka aske dama gaguka ka bar wata yan suma a tsakar kai kamar konanniyar waina kana tafiya kana sama kana ƙasa Kamar an yi maka construction na shiga zoba wai kai ga ƙaura eh kana tafiya kana sama kana fara ashar ba ruwanka kai za ka kashe kowa saboda me saboda an baka abin maye don allah kyautata maka aka yi inganta rayuwarka aka yi ko lalata rayuwarka ashe wanda ya baka wannan ka gane ba in masoyinka ne sai tambaye ki in karatu kake a ina ka tsaya a firamare ka tsaya ko a sakandare ka tsaya me ya tsayar da kai rishin gata ne rishin hali ne karatun kake so ya taimaka maka ka je kai a'a sana'a kake so wacce za ka iya wani irin wace irin sana'a ce me jarin da ya kamata ka rike ya taimaka maka da wannan yacce kai ma za ka yi tsayuwa da kanka kai ma gobe ka taimaki waɗansu ya inganta rayuwarka in ilimi ya dace ya taimaka maka ka tafi idan kasuwanci ya dace kai ya taimaka maka da jarin amma ya tura ka tafi kashe wani wurin kashe wani din nan in shi ma wani din nan irin wancan ne shi ma ya tanaji su wani ya tanaji yan daba irin ka kuka zo aka yi aran gama sai ta ɓaci aka kashe ka me kenan za ka dawo ka gyara kuskuren ka ko zai hana ka mutuwa ko kuma aka ɓalle maka wato rabin ka faɗa aka kai ka asibiti wani ma ba zai je ya duba ka ba sai ka fito da hannu ɗaya in ka yi sa'a ma ka rayu ka rayu a wani kuturin dole kai da an kalle ka ce to wannan sata yi a daba yi aka sare masa hannu kaga mai jin tausayin ma ya baka sadaka ba kowa ba eh kaga ka shiga cikin wani halin rayuwa ta nakasa ka gani don haka za ka ga wato dokar da gwamnatin tarayya ta ta haramta wato kodin din nan doka ce mai kyau tana da amfani haka ake so wato gwamnati ta kare hankalin al'ummata duk abin da zai yaƙi hankali ya lalata hankali yana cikin abin da ake kiransu addaruriyatu min addini abin da suke na laruriya addini a ce al'umma da gwamnati an kare mata shi sai dai idan ka kalli irin wannan doka da cewa an hana wato sayar da kodin ko samar da duk wani magani wanda yake da wani ɗigo ko wani sinadari na wannan kodin din a duk inda yake an hana shi dai eh, abu ne mai kyau sai dai ka ce har yau gwamnati ta kashe miciji bata sare kansa ba domin akwai wata kwaya akwai wata illa bana ali ba zan ce ko yan kwaya ba ne masu harka ne ta sai da magunguna akwai wani abu da aka ce tiramol ko aka ce tiramol din nan illarsa ta fi kodin kuma arhassa ta fi kodin mai wancan kodin din in wanda zai sha ya bukaci na dubu biyu mai tiramol sai ya bukaci na naira hamsin ko ɗari ya sha talatin shine kuma ya ishe shi kuma ya masa illa a lafiyarsa a hankalinsa a rayuwarsa don yana sa kansa yana fatattaka hanta yana lalata jini yana makanta mutum yana gusar da hankali to shi ma a sa shi cikin waccan dokar ta haramci domin shi yana da saukin samuwa fiye da waccan ai kaga an kashe miciji har yanzu amma da kansa ba a sare ba an kai kusa ya canke ka a agararka kai ma sai ku mutu tare da shi kenan don haka yana da kyau a yi wannan a yi abin nan don haka ubangiji maɗaukakin sarki kishin bayinsa yake shi yasa ya sauko musu da doka ya haramta musu wato giya da caca da irin waɗannan munanan ayyuka domin ɗan adam yana da daraja yana da karama allah ce walaƙad na bani adam da halittar da allah yi ba halittar da allah ya girmama kamar ɗan adam allah ce laƙad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya yi maka kyakkyawar sura kyakkyawar halitta ya bambanta ka da dabba da hankali ya ba baka zaɓi ka yi ko kar yi ya baka tunani ya baka rai ya baka lafiya ya baka oxygen ɗin da zaka shaƙa ka yi numfashi free of charge ya baka rayuwa ya tanadar maka da duk yadda za ka rayu a ƙasa a doron ƙasa ka sami kyakkyawar rayuwa sai wani ya zo sai ya mai da kai dabba ya mai da kai wato wani mutum wanda baka da amfani rayuwarka ba ta da amfani cewa ka je ka yi abin da yake na daba ka saruwa ne ko ka kashewa wani in ka saruwa nan ka kashe wani mai ribar ka idan ka zo kana ai mun gama da shi shi kenan fa kai ma ai ya gama da kai tunda sai da ka sha mayi sannan kuma ka kashe ran da ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo shekul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa wanda aka kashe kisan ganganci zai zo ranar tashin alkiyama da kansa a hannunsa da wanda ya kashe shi ya tsaya gaban ubangiji ya ce ya rabbi sal hadha fi maqatalani tambayi wannan me ne masa ya kashe ni ka so ka tsaya a kotun Allah a gaban Allah ga wani mutum da kansa a hannu yana cewa ka kashe shi wace ansa zaka faɗa ka ka tsira a wannan lokaci ga rayuwa ta gurɓace duniyar baka amfani kanka baka amfani wani ba baka amfani al'ummarka baka amfani ƙasarka ba baka amfani kowa ba kuma ka mutu ka tafi lahira ka tabbata auta wal iyazu billah lokaci yayi hmm. to sai mu tsaya anan alhamdulillah